السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai to da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a aya ta 48 suratu ali imran alam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأهي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم آه الحمد لله أجيا منجي إن الله مدوك كنسر كي يتور ملائكة ييوى مريم البشر عليها السلام game سامون آ ɗa ba kuma ta zo tana mamaki tana ce taya za a yi ta samu ɗa a ba tare da namiji ya shafe ta ba mala'ika ya nuna mata haka Allah maɗaukakin sarki idan ya so halittan abu yake kasancewa kuma idan ya zartar da abu yakan ce masa kun kasance ne fayakunu sai wannan abun ya kasance to Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyana wa Maryam irin abubuwan da zai mai da ɗannan nata ya ce mata wayu allimuhul kitaba Allah maɗaukakin sarki zai sanar da wannan ɗannan nata Isa alaihi salam wato rubutu alkitaba anan bi ma'ana alkitabata zai sanar da shi rubutu Walhikmata hikmata ya bashi kuma <clears throat> wato hikima da hukunci wattaurata ya bashi ilimin attaura wal da injila zai bashi ilimin su duka zai sanar da shi su wato ɗane mai albarka mai amfanan al'umma mai isar da saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan bayan haka wa rasulan idan ya girma zai kuma mai da shi annabi ya ba shi saƙo ila bani isra'ila zuwa ga ‘ya'yan isra'ila ‘ya'yan annabi yaƙo wato su goma sha biyu ɗin nan idan ya je wajensu ga saƙon da zai isar musu zai ce an anniƙar ji itukun bi ayatin min rabbikum ni din nan na zo muku da wata aya daga ubangijinku wanda za ta tabbatar muku cewa ni manzo ne nasa da mutane duk inda aka tura musu manzo sukan kalubalance shi suka yi challenging din shi su nuna cewa lallai su ba su yadda ba kowane manzo idan Allah zai tura shi wajen mutanensa yakan karfafe shi da waɗansu ayoyi da waɗansu alamu na mu'ujiza wanda mutanensa za su gamsu su tabbatar cewa eh lallai shi manzo din ne sai dai kuma wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai nufe shi da shari'a ba zai taba amsa wannan wato sakon da manzon nan yazo da su bi ba ba zai taba bin shi ba yabbi Allah to daga cikin ayoyin da annabi isa alaihi salam ya je musu da shi ne ya ce musu ayoyin su ne na farko ya ce musu annini in nan da kuke gani a lakum min zan halitta muku daga me daga wato eh, laka wato zai ɗauki laka a ya mulmula laka wato a suran tsuntsu ka a tsairi a tsuntsu zai yi dai wannan da mulmula shi ya fidda kafa da kai da ido da komai yadda ake da craft a makarantu a mulmula laka a fidda wani abu haka to zan muku wannan amma na tsuntsu a suran tsuntsu fa'an fuku fihi sai in hura in yi busa a cikin shi ga shi wannan tsuntsun in hura shi fa ya kunu tsairan sai ya tashi ya zamanto tsuntsun da gaske amma bi izinin lahi da izinin Allah ba da iyawata ba sannan aya ta biyu wa ubri'ul akmaha ina warkar da makaho ko kuma makafi nan al-akmahu makaho wanda yake asali tun fil azal a makahon aka haife shi ba wai an haife shi yana gani bane daga baya wata cuta ko wata lalura ta makantar da shi idan wanda da aka haifa yana gani ne wata lalura ko wani ciwo yasa baya gani don ka zo ka warkar da shi baka burge ba irin bude idon wanda tun asalin shi a makahon aka haife shi wannan za a ce aikin likita ne kai kai ya warkar da shi domin likitoci suna warkar da wanda laluran ido suka same su ba sa me ba sa gani to amma shine bambanci wancan al'ama kenan makaho imana shine al'a'ama wanda da yana gani kamar yadda malamai suka ce laluran rashin ganin ta zo mai ne daga baya amma al'akmahu makaho mai suna akma shine wanda asalin tun fil azal da makantan aka haife shi kawai da wannan laluran kaga bude idon wannan warkar da wannan shi yafi kwarewa to ni ina warkar da iri waɗannan wal abrasa abrasa kuma su ne wato wani irin ciwo da yake kama mutane kaga kaman wuta ne ta kona mutum a fatar jikinsa wajen sai yayi fari fat sai kaga yana yaduwa yana yaduwa yana yaduwa wani sa'i sai yayi tabbare tabbare da leɓansa da hannayensa da goshinsa sai kaga suna fari suna yaduwa kaman wanda wuta ta kona shi wani sa'in wannan ciwon yakan yi tabbare tabbare nan ya tsallake ya koma ce ya koma ce wani sa'i kuma yakan yadu yayi faɗi, sai kaga ya mamaye fuskan mutum gaba ɗaya iya nan ɗin shi da gashin shi in ka gan shi kaman konewa amma sauran jikin yana nan a yanda yake fatar tana nan a yanda take ko kuma ta mamaye fatan jikin can ka ga mutum hatta gashin kanshi ya canja shi ba albino ka ganshi kaman albino irin waɗannan fararen kaman albino kaman baƙin fata gashi nan dai to wannan shi ne ake kira abras ina warkar da masu irin wannan laluran in inji annabi isa alaihi salam sannan kuma wa uhyil mauta ina rayar da matattu mutumin da ya mutu na kanta da shi amma duk waɗannan ayyukan da nike fa bi izinin lafi da izinin Allah ne ba da iyawata ba ce ko kuma ƙwarewata ina fata an gane ko daga nan irin fastocin nan masu warkar da mutane a cocina kajewa su ma suna miƙar da guragu suna buɗe idon makafi da makamantansu to shi annabi isa ya ce bi izinin lahi ne su kuma ba a san da izinin waye ba ne ina fata an gane duk yau waɗannan abubuwa yawanci aljanu ne sihiri ne da makamantansu sannan kuma har ila daga cikin ayoyin da na zo muku da su da za su tabbatar da cewa ni annabi ne manzo ne na Allah a gare ku shine wa'una unabbiukum zan iya ba ku labarin bima ta'kuluna abinda kuke ci a gidajenku bi ma'ana ku dinnan a inda kuke yanzu nan nake muku magana in ji annabi isa alaihi salam duk wanda ya miƙe zan gaya masa abin da ya ci kafin ya zo nan duk wanda ya miƙe zan gaya masa abin da ya ci ka ci kaza da safe ka ji kaza da rana ka ci kaza ka ci kaza ka hada da aya ka hada da gyada ka hada da menene duka kowa in ya miƙe nan zan gaya masa abin da ya ci sannan wa matar da khiruna fi buyutikum da abin da kuke boyewa a store din gidanku duk wanda ya miƙe a nan zan gaya masa abin da abincin da yake store din gidan shi yanzu wanda ya boye zan iya faɗa masa akwai gero ta nan akwai dawa ta nan akwai kaza ta nan komai na so ɗinka da kaɓoye zai faɗa ina fata an gane ko to yace inna fi zalika irin waɗannan abubuwan da na lissafo muku ɗin nan na kawo su ne a matsayin ayatan lakum aya ce a gare ku da za ta sa ku musulunta ku mika wuya ga Allah ku yadda da Allah ku bi ni a matsayin manzo amma in kuntum mu'minina in har ku masu imanin ne to ya kamata ku miƙa wuya kawai sannan ni in nan da ke gani wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wato littafin da ya gabace ni a can baya kafin zuwa na at-taura to yana gaskata ni sunana da ambatona da matsayina din nan da nike kai ya fito a wancan littafin duk wanda ya karanta attaura zai yi imani da ni kamar duk wanda ya karanta attaura da injila din dole ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan zuwan nan da na muku da na yi zuwa gare ku a matsayin manzon kuɗin nan na zo ne saboda wata fa'ida wali uhilla lakum domin in halatta muku ba'adhan hurrima alaikum wani shashi na abinci da nama wanda da aka haramta muku ina fata an gane ko domin a cikin suratul an'ami Allah madaukakin sarki ya haramta ma yahudama yahudawa waɗansu nau'ukan nama da abinci da makamantansu sakamakon su da kuma a tsaurin kansu Allah madaukakin sarki yana cewa آه، ومن الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر آه، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حرمنا شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحياء حوايا أو ما اختلط بعظم ذلك آه، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah maɗaukakin sarki ya haramta ma Yahuda cin kitse, nama mai kitse, ya haramta musu sai wani kayan ciki haka na dabbobi da makamantansu, sannan ya haramta musu kuma kama kifi ranar Asabar. Ya haramta musu kama kifi ran Asabar da waɗansu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu to shi ne a Allah maɗaukakin sarki annabi Isa alaihi salam da Allah ya aiko shi ya ce to na zo ne idan kuka yi imani da ni kuka bi ni to wancan ababen abinci din nan da aka haramta muku insha Allah zan halatta muku su da izinin Allah subhanahu ta'ala za ku samu daman cin su a halatta muku su sannan haka waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga ubangijinku ne ayan wanda za ta tabbatar kaga annabi isa ya tabbatar yana da ubangiji kuma ubangijinsa da ubangijin wanda aka aiko shi zuwa gare su ɗaya ne saboda haka shi ba ɗan Allah ba ne waji'tukum bi ayatin min rabbikum a can baya ce bi iznillah ina warkar da waɗannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki cikin ababen da na gaya muku nan ku yadda da su ku ji tsoron Allah wajen barin saba masa da yin shirka da shi wa ati'un ku yi mun ɗa'a ku yi imani da ni ku yadda da ni ku karɓe ni asalin wa ati'uni ne saboda waƙafi idan za a tsaya aka tsaya akan wa'ati'un akwai wa'ati'uni kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai illa liya'buduni to wannan abinda annabi Isa ya faɗa musu kenan sai ya sake cewa to ina tabbatar muku inna Allaha lallai haƙiƙa Allah madaukakin sarki mahaliccin sammai da kasai rabbi shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku so Allah na da allah ku ɗaya ne ubangiji na da ubangijin ku ɗaya ne saboda haka fa'abuduhu ku bauta masa shi Allah annabi Isa ya tabbatar cewa shi menene shi bawa ne mai bauta wa Allah shi bawa ne na Allah halittacce kuma manzo na Allah sannan ya nuna allan nan nashi ɗaya ne da allan kowa da kowa sannan ya umurci mabiyansa su bauta wa allah ba su bauta masa ba su bauta wa allah ba su bauta masa ba domin allah maɗaukakin sarki ba yanda za a yi aiki manzo kuma ya umurci zuwa ga mutane san akan su bauta ma Allah sannan Allah ya canja ya cewa mutanen nan su bauta ma shi wannan manzon ina fata an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin suratu Ali Imran a wannan ina wala ya an tattakhidhu nabiyina an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaban aya amurukum bil kufri ba'da id antum Allah bayyawa ya umurce ku ku mutane cewa ku riƙi mala'iku abun bauta ko kuma ku riƙi annabawa da aka turo su a wajenku Allah sannan ya ce ku riƙe su alloli abin bauta bayan da za Allah ya umurci mutane su yi haka Allah ce ta ya za umurce ku da kafurci bayan kuna masu imani to annabi Isa ya ce musu Allah na da Allahn ku ɗaya ne ku bauta masa shi za ku bautawa haza yin hakan bauta wa Allah maɗaukakin sarki Ubangijin sammai da ƙasai bauta masa riko da shi yi masa biyayya shine siratun mustaqimun shine hanya ita ce hanya madaidaiciya saboda haka sake Allah a bauta ma wani fata ne shi yasa kullum muke cewa Allah ihdina Siratun mustaqima siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan hanyar da waɗannan bayin Allah suka rayu akai su waɗanne ne annabiyuna was-siddiquna wash-shuhada'u was-salihuna wannan waɗannan bayina ka ya Allah da suka rayu a kai tafarkin da suka rayu a kai suka mutu a kai tafarkin muke so mu ma ka shiryar da mu amma ghairil maghdubi alaihim wala dalban da tafarkin waɗannan bayinka da kai fushi da su ya Allah su waye Allah ya fushi da su su ne yahudawa me dalili Allah ya fushi da su sun san gaskiya suka take sani suka ƙi bauta Allah suna da ilimi suka ƙi suka kafurce manzon. Allah suna da ilimin cewa manzon Allah din nan manzo ne na gaskiya sannan wala balina babu hanyar batattu su ne kiristoci wato nasara banda hanyar su kuma suna bauta wa Allah da kane babu ilimi da kane suke bauta wa Allah to annabi Isa ya jaddada musu bauta wa Allah shine siratun mustaqim wanda kullum muke ce ihdina siratal mustaqim ina fata an gane ko to irin wannan sakon da ya isar musu ta ya za a yi wani ya yuton ya zagayo ya bauta wa annabi isan kuma ta ya za a yi wani ya zagayo ya ce annabi isan ne Allah kuma ta ya za a yi wani ya zagayo yanzu kuma ya ce wai annabi isa shine ubangiji bayan ya nuna musu gaba ɗaya cewa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim ta ya za a yi shi yasa a ƙarshen suran a gobe kiyama suratul ma'ida a gobe kiyama Allah zai ta da dukkan waɗanda suka bauta wa annabi Isa a matsayin Allah ko a matsayin cikon Allah uku Allah zai ta da su ya kawo annabi Isa a gaba da su ya tsaye da shi a gabansu ya ce ya isa na maryam a an ta kulta linnasi ta wa ummiya ilahaini min dunillahi ya kai isa ɗan maryam kai ka faɗa ma waɗannan mutanen su riƙe ka kai da mahaifiyarka maryamu a matsayin alloli banda ni ta ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma ya kunu li an aƙula ma laysa li bihaq bai dace ga manzo ga mutum irina ba ka bashi saƙo ya je ya isar da saɓanin saƙon da ka bashi in faɗi abin da bani da haƙƙi a kai in kuntu kuntuhu faqad alimta ya Allah idan har na faɗa ai kai ka sani alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul guyu ka san abin da ke zuciyata ni ban san abin da yake cikin naka ba ya Allah kai ne masanin abin da ke boye yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abinda na faɗa musu sai abinda ka umurce da shi cewa na laha rabbi wa rabbukum abuduhu hadha siratun mustaqim Allah shine ubangiji na ubangiji ku bauta musu ku bauta masa wannan shi ita ce hanya madaidaiciya wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim ni ina shaida a lokacin abinda na faɗa musu a lokacin da nike raye a tsakaninsu amma falamma tawaffaitani ni bayan ka ɗauke raina ya Allah kunta antar raqiba alaihim kai ne kuma ka san abin da suka ƙirƙiro daga baya Allah kenan ya wanke kansa sai Allah yau mu yanfa yawmu yanfa'u Ya yace in tu'azibhum fa innahum ibaduka ya Allah in ka musu azaba bisa abinda suka yi dama bayinka ne baka zalunce su ba wa in taghfir lakum taghfir lahum in ka gafarta musu dama kai mai gafara ne mai rahama ne Allah ce ka kawai hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum yau ita ce ranan da gaskiya take amfanan masu ita ka je wa Allah kana mushriki ka saki Allah ka bauta ma wani ai khalidina fiha ne kawai har abada an shiga kenan to annabi Isa kun ga yanda ya isar musu da sako anan wannan dan Allah waɗannan kalmomin akwai wani abu na tada hankali akwai abubuwa na rigima anan akwai tada zaune tsaye a nan to bari ku ji mu je فلما أحس إيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله Na'am. الماكرين نعم فلما أحس عيسى منهم الكفر يا عند النبي عيسى عليه السلام yaga alamun kafurci daga gare su sun rejectin sun ƙi karɓan saƙon da ya zo da shi dama a cikin suratu saffi a can baya idan aka je suratu saffi yayin da annabi isa ya ce man ansari ilallah kun san a can kalal hawariyuna na hannu ansarullah fa’amanar ta’ifatun min bani isra’ila wa kafarar ta’ifa fa’ayyadinan ladina amanu ala’aduhim fa’asbahu zahirin a can yayin da annabi isa a.s. ya ga sun kafurce masa kwata-kwata sun juya masa baya su yahudawa kwata-kwata yayin da ya ga alaman kafurcin suke so rayuwan kafurcin suka zaɓa sun taso masa gadan-gadan dalilin da ya sa suka taso masa suka ƙi su yahudawan lokacin da mahaifiyarsa maryam alaiha salam ta zo da shi kamar yadda yake can cikin suratu maryam tana riƙe da shi da jariri sai mutanenta jama'arta suka tare ta ya maryamu anna haza ya maryam daga ina ne kika samu wannan dan ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya suka yi ta surutu suka yi ta surutu suka yi ta surutu dama Allah yake fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al in insiyan kawai duk wanda yazo ya dame ki da surutu kada ki yi magana kawai ki ce ki yi alkawari da alwashi ba za ki yi magana ba domin silence kayi shiru ga wanda yake maka surutu shine the best abun nan a ansa a gare shi ya gama surutun shi kai shuru ka kyale shi sai ka ga kayi bifitin shi kamar yadda jega ya da oru bai kowane ina fata an gane to method din kenan ina jin jega ya karanta wannan ayan sosai ya ta san malamin jami'a ne to shine Allah ya san mutanenta za ta yi confronting nata da maganganu kawai daga zuwa ibada fa ta je ibada a daji sai ta dawo da da jariri a ranan kawai to shine Allah ya ce za a dame ki da surutu duk wani wanda ya zo zai miki magana da surutu ki gum da bakinki kawai ki shuru da bakinki sai ki difitin ɗinsu kawai to a takaice an kai matsayin da sai aka kori maryam da shi annabi isan daga garin gaba ɗaya suka tafi kuma yahuda suka ɗauke shi akan ɗan zina ne to shine suka taso masa za su masa ta'addanci da ya lura cewa za a masa ta'addanci ana an ƙi karɓan saƙon shi waɗansu yahudawan sai annabi isa ya yi addu'a ya yi shela ya ce ƙala sai ya ce ya ku jama'a man ansari ilallah waɗanne ne za su taimake ni wajen isar da saƙon Allah waɗanne ne za su yi imani da ni su karɓi abin da na zo da shi su zamanto magoya bayana mataimakana supporters ina nun karfafa da su wajen isar da saƙon Allah ƙalar hawariyuna sai hawariyawa bi ma'ana mutanen wannan garin sai suka ce nahanu ansarullah mu muyi volunteering mun miƙa rayukanmu da jinanenmu da dukenmu da komai mu za mu mun tsaya da kai a matsayinmu na mataimakan Allah ku duba nahnu ansarullah ba a ce nahnu ansaruka ba ba su ce mun tsaya za mu taimaka maka ba a'a tsaya wanda suka yi akan su taimaka ma Allah ne su taimaka wa addinin Allah ba shi in person ba ina fata an gane ko shi ma din da ya tashi yace man ansari suwa za su taimaka mun ilallahi shi ma wajen isar da sakon Allah su kuma suka ce nahadu ansarullah mu ne mataimakan Allah subhanahu wa ta'ala daga na aka samu ansarullahi suka ce amanna billahi mu mun imani da Allah da abin da ka zo da shi da abin da aka aiko ka da shi mun yi imani mun yadda mun karɓa hannu bibbiyu washad ka zamanto shaida a kanmu daga yau bi anna muslimun cewa mun musulunta mun zamanto masu miƙa wuya a gare ka ina fata an gane ko kamar yadda kowane annabi shine shaidan al'ummansa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a a an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahidan yawma na'ti kullu ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida to ka shaida a yau mun zamanto masu imani wanda suka musulunta suka miƙa wuya zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan su ake kira hawariyawa yawanci hawariyawa ɗinnan da an kira su an fi danganta su ga mutanen annabi a mutanen annabi a isa alaihi salam amma manzo Allah sallallahu a hadisai ya nuna li kulli ummatin hawari wa hawari hadhihi al-umma shine wane ne shine Zubairu bin al-Awwam haka manzon Allah sallallahu alaihi kowane annabi yana da mataimakansa mataimakin wannan al'ummata shine Zubairu bin al-Awwam kuma wannan neco ne na annabawa a duk lokacin da suka ga kafirai suna timin suna haduwa suna hada karfi domin yaƙi da shi da ruguza abinda da yazo da shi da yaƙi da addinin Allah sai su nemi su ma mataimaka da za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da su su ma a ta kwafsawa kawai ina fata an gane ko irin wannan din annabi nuhu ya nema lokacin da ya ta wa'azi ya ta wa'azi aka ki ya ga ana cincirin do ana haduwa a kansa fada'a rabbahu anni maghlubun fantasif sai annabi nuhu ya kira ubangiji ya ce ya Allah anni maghlubun ni din nan an fi ƙarfina an rinjaye ni fantasir ya Allah ka kamun gudunmawa in tasir ai ansar din kenan kamun gudunmawa ina fata an gane ko annabi Musa shi ma da za a aike shi wajen fir'auna yace waje alli waziran min akhi min ahli haruna akhi ashdud bihi azri kai nusabbihaka kathiran wa nazkuraka innaka kunta bina basiran shi ma ya nemi wannan karfin manzo Allah shi ma da yazo yana wa'azi sai ya tashi ya bayya bijirar da kanshi ga dukkan kabilun larabawa ya ce a wane ne manyan suruni hatta ga da'awata rabbi wane ne zai taimaka mun su tsaya tare da ni har in isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da ya nema kuma yanzu da ya samu mataimakansa magoya bayansa to sai menene ya faru sai ya ce rabbana amanna su waɗannan mataimakan nasa kenan suka ƙara jaddada imaninsu da kalman shahadansu suka ce rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani bima zalta da dukkan abin da ka saukar wa annabi isa alaihi salam wata ba'anar rasula bi mana mun imani da attaura da ayoyi da dukkan abin da ke da injila kai da abin da ke cikinta wata ba'anar rasula kuma mun bi manzonka kun gani ittiba'u rasul shine sunna ka bi sunnan manzon wannan lokacin saboda haka ya Allah faktubna ka rubuta mu a wajen kama a shahidina cikin waɗanda za a shaida a gobe kiyama cewa sun yi imani da abun da ka zo eh, ka turo manzonka da shi sun yi imani da kai sun bi manzonka ya Allah to shi kenan wannan ta samu daga baya su waɗancan ɗin da suka kafurce ɗin suka yin imani da shi me ya faru wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin sai suka fara makirce-makirce zagon ƙasa mitin mitin a jegun sarakuna ana neman yaddansu su musu izini a kashe annabi isa alaihi salam sai suka je gun wani a sarki a wanda a lokaci ana kiran shi yahuza suka je fadan shi suka nemi izini cewa su ya ba su izini su kashe annabi isa alaihi salam ya ce su shiga inda yake su je su kashe shi mutumin da ya shiga ya neme shi ya kashe shi din sai mala'iku suka ɗauki annabi isa suka fidda shi daga inda yake ta sama suka yi sama da shi shi kuma wannan inda ya shiga neman shi din kamar yadda wannan eh, bayani ya zo sai aka jefa masa kamannin annabi isa din irin da ya duba ya duba bai gan shi ba ya fito ya gaya mutanensa ban gan shi ba yana lekowa suka ce ah ai gashi nan ma wanda muke neman to a wani kauli kuma na tarihi an ce da suka bi shi ne ya gudu za su kashe shi ya shiga wata gona shi wanda ya fi kowa gudun don ya kamo shi din ya tsere wa sauran da aka je wajen gonan Allah ya ɗauke shi shi kuma aka maka masa kamannin annabi isan shi ma ya fito irin ya ce musu bai gan shi ba sai aka ce ga wanda muke neman gashi ta nan gashi ya bullo ta nan sai aka fara dukan shi aka fara dukan shi aka kashe shi to shi din ne aka giciye shi din ne aka giciye aka kashe wanda suke ce shine annabi isa din amma Allah madaukakin sarki ce wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu barrafa'ahu Allahu ilayhi wa ma qataluhu yaqina kamar yadda zamu karanta a nan gaba to suka yi ta makirci suna ta makirci asalin shi kalman makirci shi ne wato ka ɓullo wa mutum a wani yanayi da zai amince maka ya yadda da shi ya yadda da kai amma saɓanin abin da ke kai cikin zuciyanka wanda zuciyanka sharri ne a zahiri ka ɓulla masa da kyakkyawan yanayi wanda ya saɓawa zuciyarka da take ɗauke da mummunan sharri a game da shi ina fata an gane ko don ka yaudari mutum ka kashe shi yanzu mu duba ko kaza kake so ka yanka ta me kake mata hatsi kake watsa mata hatsi mu duba yanzu kifi in kana so ka kama shi nama zaka sa kugiyan ya ɗauka ba mutumin kirki irinka ya kawo masa nama ina fata an gane ko to kaga ka bullo masa da cewa kai mai taimako ne mai mai mai mai rahama ga dabbobi irin abun nan na tura din nan eh dabbo eh, human rights ne ko menene irin na dabbobi din nan yawa animal menene gashi nan kai mai imani ne mai tausayi ka ka masa nama farko yana haɗe nama na sai da ji wani karfe ya soke shi a makogoro sai ya fito gaba ɗaya kugiya ta makale shi yana fitowa kuma sai ya samu kanshi a cikin kasko da man gyaɗa wanda yake tafasashe ma malam shikenan yana fitowa daga nan sai yaji ya hau kansa da gishiri yana fitowa nan sai ya ji an fara nika shi a hakori. wannan wani iri stages ma malam stages haka za ka tarar to a takaice wa makaru wa makar Allah suka yi makirci suka yi ta makirci shi kuma Allah ya rika maida musu martanin makircinsu a hankali a hankali Shi ne ya ɗauke nashi shi annabi isan Allah ya ɗauke shi ya ɗauke kayansa sannan ya jefa kamannin annabi isa a jikin nasu a kan nasu abinda za za a yi wa nashi shi Allah suka zo suka yi wa ɗan’uwansu uwansu shi suka bibbige shi suka tattake shi suka kashe shi aka buga masa kusa aka kafa shi a katako aka ta yawo da kashi nan kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim yayin da suka jefa annabi Ibrahim a wuta harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahima wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul aktharin annabi ibrahim sun so su kona shi a wuta Allah maɗaukakin sarki ce muka tseratar da namu ɗin muka ce wutan ta zamanto mai sanyi-sanyi na aminci muka tseratar da annabi Ibrahim yana zaune a wutan ba ta shi da suka leƙa suka ga annabi Ibrahim ƙalau kalau suka yi mamaki sai suka tura nasu wai su gwada shi ma zai zauna irin annabi ibrahim din kalau suka tura nasu ya ya kone ba ma zancen shi shine wa aradu bihi kaidan suka so su yi wa namu makirci faza allahumul akhsarin muka sa su suka yi asaran nasu suka yi luzin nasu to dama Allah ce wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin dama Allah ce haƙƙi ne a gare mu mu kubutar da mumunai da suka yi imani da mu suka yadda da mu duk situation din suka yi mun kubutar da su inji Allah haƙƙi ne a kaina kawai ina fata an gane ko to wallahu shi Allah khairul makirina wato shi mai da martani na Allah shi na Allah alheri ne nashi kaga na dan adam in zai maka makirci wato sharri ne da cutarwa wanda za a bayyana maka da fuskan imani da kyautata daga ba sai sharri ya biyo baya to shi na Allah babu sharri babu yaudara babu ha'inci a ciki shi na Allah mai da martanin na Allah duka alheri wallahu khairul khairul makirin wannan yana daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala wanda ba a kira su mujarrad a ce ya makiru ba a kiran Allah da wannan sai a ce ya almakir lilladina yamkuruna bihi ba ambatan su sai da opposite din su wa yamkuruna sai ka ce wa yamkurullah ina fata an gane ko innahum yakiduna kaidan sai wa akidu kaidan ba a cewa ya Allah mai kaidi ya Allah mai makirci a ya mai da kaidi ga masu kaidi mai da martani ga masu abin nan mai da makirci ga masu makirci ina fata an gane ko نعم مجھے اذا قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين نعم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم كتنا يا عند الله مدوك كين سركي يتي يا كي عيسى يا كراشي دسونانشي إنني الله إنن متوفيك زر صدكي زن دوك رنك ورافعك إلي سنعن دوك كزوا غريني sannan wa ka zan tsarkake ka minan ladina kafaru bi ma'ana zan kare ka wallahu ya asimuka minan nasi ina fa zan kare ka minan ladina kafaru daga makircin waɗannan kafiran da sharrinsu da kutungulansu da ƙulle-ƙullensu da suke yi don su kashe ka zan kare ka daga wannan sannan wa ja'ilul ladina taba'uka zan sanya mabiyan kaɗin nan da suka ce nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun din nan to zan sanya waɗannan mabiyan kaɗin su zamanto fauqal ladina kafaru su suke da rinjaye a sama da waɗanda suka kafurce maka kullun rinjaye kana ga mabiyanka akan kafurai wannan rinjayen kuma ila yaumil qiyamati har izuwa ga ranan tashin kiyama ko da an tashi gobe kiyama waɗanda suka yi imani da annabi isa a wannan lokacin su ne sama da waɗanda suka kafurce a wannan lokacin har, zuwa lokacin da kawai a fitowan annabi muhammad sassan lokacin da zai zamanto shi za a bi rinjaye kananan summa ilayya marji'ukum sannan makomanku gaba ɗayanku kai ɗin da waɗanda suka yi imani da kai da waɗanda suka kafurce maka ɗin dukkanku ilayya marji'ukum makomanku yana wajena in ji Allah a gare ni za ku koma fa'ahkumu bainakum in yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi takhtalifun game da abin da kuke yi saɓani akai. kai saɓani mai su waɗannan mummunan sun yi imani da annabi eh, isa sun yadda da Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya waɗancan kuma sun kafurce sun juya ba ba su yadda Allah ba ne to irin wannan rayuwa ta saɓanin aƙida Allah ce zan yi hukunci a gobe kiyama tsakaninku a nan malamai suka ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya dinnan akwai takdim da ta'akhir. asalin shi inni rafi'uka ilayya ne yanda waɗansu malamai suka ce wannan rafi'uka shine asalin muƙaddam sai aka juya domin sai Allah ya ɗauke shi ya ɗauke shi da ransa ya kai shi sama yanzu haka yana nan a sama kuma annabi sallallahu yayi bayani cewa zai dawo nan gaba to dawa da zai nan gaba din kamar yadda hadisai suka nuna su sayul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi ce annabi isa zai dawo nan gaba yana daga cikin alamun tashin kiyama dawowansa a hadisan abu huraira ta radiyallahu anhu zai dawo ya zauna a duniyan nan ya yi shekara arba'in har ya yi aure kuma sannan ya mutu to mutuwan nan ita ce mutawaffika mutuwan nan ta asali don mutum baya mutuwa sau biyu ina fata an gane ko to shine yanzu haka zan ɗauke ka zuwa sama kuma don in tsarkake ka in kare ka daga waɗannan da suke so in kashe ka su kashe ka amma nan gaba zan dawo da kai duniyar ka zauna cikinta shekara arba'in kana mabiyin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin ne in ka gama wannan rayuwar da za ka yi ɗin muwafika to nan ne zan kashe ka gaba ɗaya kenan dama ba rai da zai je kiyama sai ya mutu to shi ne mutum sai aka fara gabatar da zan kashe ka sannan in ɗauke ka waɗansu malamai suka ce a'a ka ɗin na ai bi ma'ana bacci ne Allahu ya tawaffal anfusa hina hina mautiha wallati tanam ko fayursilu allati fayumsiku allati qada alaiha albar wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma in suka ce al-alwafa'u anan wato bacci aka sa masa yayin da za dauke shi zuwa sama din bacci aka sa masa ko aka dauke ransa ko bacci bacci ake nufi wallahu a cikin wata sura Allah madaukakin sarki yace wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari la yata eh, la yata Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiha a wannan mun karanta shi eh, ya alamu ma eh, allah huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah shine ke daukar rayukan ku da dare bi ma'ana yayin bacci domin ana kiran bacci alwafa idan mutum ya yi bacci za ka ga tamkar ya mutu ne baya filin baya sanin komai za ka same shi tamkar gawa yadda za ka ɗaga hannun gawa ka sake haka hannun mamaci eh, mai bacci idan ka ɗauka haka babu komai domin a lokacin rayukan suna fita su je su yi ma Allah maɗaukakin sarki sujada to a lokacin wannan baccin aka ce domin da aka ɗauke shi ɗin ta hanyar bacci aka sa masa su ma suka ce an ɗauke ransa ne zuwa sama ɗin amma annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya tafi ne ya kazatan shi da mala'ika lokacin da aka isra'i da mi'raji shi Allah a bisa dukkan komai mai iko ne to malamai sun yi sabani akan wafat din wafatun ne na nau ya tafi bacci ne yayi kawai kaman bacci ne aka dauke shi zuwa sama yana zuwa can kai ya ganshi a sama ya farka su kuma suka ce a'a an dauke ransa ne gaba daya yaje can sama amma za a da ran kuma ya dawo duniya aka ce ba a mutuwa biyu ala ayi halin dai Allah shi mai iko ne a bisa dukkan komai ina fata an gane ko to hadisai sun tabbata kamar hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa yamkusu arba'ina sanatan summa ya tawaffa fa yusalli alaihi muslimun tabbas annabi isa alaihi salam zai dawo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da abu Huraira ta ruwaito zai zauna a duniyan nan shekara arba'in kuma ya mutu kuma musulmai ne za su masa sallah sannan dawon shi din nan kuma har ila yau na biyu zai zo ya karya cross sannan ya kashe aladu sannan kuma ya yi hukunci a doron ƙasa ya cika shi da adalci sannan zai zo ne ba a matsayin annabi ba a a matsayin mabiya addinin annabi mabiya addinin musulunci domin lokacin da zai zo akwai a hadisai da suka nuna mahadi shi ma ya zo a wannan lokacin don a yi artabu da dujal mahadi yana sallah yana sallah wa al'umma sai annabi isa ya zo ana cikin sallah sai mahadi ya jawo baya ya ja baya don annabi isa alaihi salam ya wuce gaba ya jagorance su sallah saboda girman shi da darajar shi sai annabi isa ya ce masa a ni ban zo don in shugabanci ba ni na zo ne don in zamanto mabiyi ci gaba da sallah sai ya bi sahu saboda haka ba wai da sabuwar shari'a zai zo ba a'a ina fata an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da abu hurairata ya ruwaito wanda yana nan a bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi ce wallahi na rantse muku da allah la yanzilanna ibnu a ibnu maryam wallahi isa dan maryam zai sauko ya zamanto hakaman mai hukunci adilan mai adalci fasayafsiru saliba zai karya dukkan wani abu cross da ake cewa wai shine to zai zai kakkarya su gaba daya kaga wanda aka ce shi din ne yazo ya karya to shikenan wala yaqtulanna al kuma zai kashe alade sannan wala yada'na al zai zo ya soke jizya yace wala tutrakanna al-qalasu fala yas'a alaiha waliduhunna wato za ka ga dabbobi an sake su da raƙuma ba tare da mai kiwo ya bi su ma saboda adalci ba ɓarawo ba wani wanda yake zalinta wani a wannan lokacin sannan za a tafiyar da kiyashi da hasada daga zukatan mutane da jin haushin juna sannan kuma har ila yau dukiya za ta yawaita a lokacin har a nemi mutum da ɗan miliyoyi ya ƙi karɓansu saboda bai buƙatansu, ya wadata shi ma a neme shi da ɗan daloli a ɗaɗɗaure haka ya ce baya buƙata. ina fata an gane ko wannan dai a takaice manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar a wani hadisi ce kaifa antum idza nazala ibn maryama fikum wa imamukum minkum ya za ku kasance a ranar da annabi isa dan maryam zai sauko a cikinku ya tarar da ku akwai shugabanku a cikinku limaminku shine mahadi kenan a takaicin takaicen annabi isa da mutawaffika ina shine mutuwan da zai gaba ɗaya na ƙarshe bayan an ɗauke shi zai dawo nan gaba ina fata an gane ko to allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari cewa zai hukunci tsakanin mabiyan annabi Isa da waɗanda suka kafurce masa gobe kiyama sai Allah ce fa'amman lazina kafaru idan na zo hukuncin ga yadda zai yi hukuncin waɗanda suka kafurce wa annabi isa fa'u'azzibuhum azaban shadidan zan musu azaba azaba mai tsananin gaske tun anan fi duniya wajen duniya a kashe su a wajen yaƙe-yaƙe a kama su a matsayin bayi a zo a gaji eh, iyalansu a ci dukiyansu a matsayin ganima su tsaya a kaskantattu lakantattu bayi wannan shi ne azaba ta duniya kenan sannan wal'afirati lahira kuma su sha azaba mai girman gaske wanda ita ce wutan jahannama wa malahun min nasirina ba su da mataimaka gaba ɗaya wanda zai kare su ya hana su ko wani lauya ko kuma a ce za a ga wani daga sama babu kawai wa amman lazina amanu su kuma waɗanda suka yi imani da annabi isan alaihi salam su ne alhawariyun sannan ba imanin baka ba ba wai ka yi imani ka zauna ba irin imanin menene a a a mu'tazila murji'a wanda suke ganin kawai imani kawai aiki baya tasiri ga imani wa amilus salihati suka hada da ayyuka masu kyau na kwarai to waɗannan fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cikita musu ladan su cikakke wa inna la muwaffuhum ujurahum ghayra manqus sannan wallahu shi Allah la yuhibbu zalimin baya son azzalimai ina fata an gane ko to mu karanta wannan kai sai sai mu yi tambayoyi na manta an gabatar da بسم الله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نعم Allah madaukakin sarki ce annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zalika irin wannan kissan da muka baka irin wannan bayanan da muka kawo maka natluhu alaika min ayati muna karanta maka su ne a matsayin ayoyi ya Muhammad wa zikri su zamanto abin gargadi abin wa'azi abin ambato alhakim wato kuma wanda yake cike da hikima duk irin waɗannan kamar yadda can da ya kissanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kissan a ah, matan Ali Imran da kissan annabi zakariya da wani bangare na kissan maryam sai ce zalika natluhu alayka min zalika natlu alayka ko a a ce yace wanda muka karanta jiya ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون to nan ma da ya karanto kissar ta annabi isa din sai ya ce to zalika shi ma natluhu alaika min ayati muna karanta maka ayoyi ne ya muhammad domin annabi sallallahu alaihi wasallam din ana karanta masa irin gwagwarmaya da artabu da aka yi yi tsakanin annabawan da suka gabace shi da kafuransu da yadda suka yi ta fama da su shi ma domin ya koyi wani irin darasi a nan idan ya tashi fuskantar nasa al'umman ya zamanto duk abin da ya gani ma already ya samu karatu da darasi a kai ina fata an gane ko ya kamata idan za ka yi wani abu hai a ce to ka je ka samu ilimin abun ka samu shugabannin da suka wuce ko mutumin da ya wuce ka samu experience yadda za ka gudanar da wannan aikin naka to irin shi ne ake ta karanta annabi kaɗan kaɗan annabi musa da fir'auna kai ma za ka shiga wannan fagen da'awan eh bari mu baka annabi Musa da Fir'auna bari mu baka annabi Shu'aibu da mutanensa annabi Yaqub da mutanensa annabi Nuhu da mutanensa aka ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa daban-daban daban-daban saboda shi ma in ya gamu da wani irin wata mu'amala daga kafirai zaka ga abun ya zo masa da sauki ya ce ai ba shi kadai bane wannan kawai haka aka gada wannan shine to Allah ubangiji ya mana muwafaka a ya samu dace da a jiya mu yi alkawari cewa za mu fara da amsa tambayoyi jiya tambayoyin da aka rubuto guda biyu ne kawai to sai na manta sai na fara da yake sabon tsari ne sai bai zo mun ba to shine nace zan bar mintuna yanzu nawa ne biyar ne tambayoyin da aka rubuta jiya dinnan nan guda biyu ne ɗaya yace shi yana son menene hukunci game da alkunuti da ake karanta a sallar asubahi kullum ko da matsala ko babu matsala irin alkunuti nan da ake karanta yana son a san wannan matsayi to alal haƙiƙa alƙunuti lafuzan da ake karanta a na wajen sun tabbata a littattafan fikihu amma dawwama a kai da yin su a asuba kullun jiddun wa abadu wannan ya saba sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su ibnu taymiya da magabata ma sun soki wannan din sun ce ma bid'a ne sun ce bid'a ne wannan shine matsayin wannan alƙunuti sai kuma tambaya ta biyu a yayi rigima da wani ne wai akan cewa maulidi bidi'a ne wancan yace maulidi ba bidi'a bane yace bidi'a ce muhassana bidi'a ce mai kyau idan maulidi bidi'a ne to ai tafsiri ma da ake yi a watan ramadana ma bidi'a ne don annabi bai tara mutane ba aka yi tafsiri ta yi ne suka je suka yi muƙabala shi kuma ya zo yake so a ji menene menene kenan to alal haƙiƙa ita bid'a da ake nufi wanda manzo Allah da ya nuna kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce duk wata bid'a ɓata ce bid'ar da ake nufi anan ba bid'a ta kere-kere ba ba bid'a irin ta technology da ci gaba ba a'a bid'a da ake nufi abinda aka kirkiro shi a matsayin addini aka cusa shi a cikin addini aka sanya masa lada mai ɗimbin yawa kuma mutum yake gani cewa ya yi asara mai ɗimbin yawa idan bai yi shi ba wannan shi shine bidi'a kirkiro abu a cikin addini domin manzo Allah sallallahu ce man ahdatha fi amrina haza wanne ne amruna haza din ai a lokacin ba mota in ka ce mota mabidi'a ne to ai a lokacin ba mota to menene annabi ke pointing kenan yake nuna yake cewa haza haza bi ma'ana wannan addinin musulunci wannan addinin musulunci saboda haka babu wata bidi'a wai mai kyau babu wata bidi'a mai kyau ina fata an gane ko ko da mutum ba zai labe ya ce sallan tarawihi da ake yi a masallatai sayyidina umar yace ce ni'matil bid'atu hadhihi wato madalla da bid'a irin wannan ai shi ba kirkirowa yayi ba ya raya abinda aka fara shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ya fito yana sallansa tahajjudinsa da dare a ramadana mutane suka biyo suka bi shi ɗan kaɗan aka yi sallah washe gari waɗannan da suka bi shi ɗin suka je suka yi a jiya mun more wallah ai mun sallah a bayan manzo Allah kaza kaza sai mutane suka karu ma malam manzo Allah ya zai tarar da mutane sun karu fiye da da fiye da jiya a rana ta uku ya tarar a rana ta hudu ya ki fitowa kawai ya ki fitowa daga nan shikenan sayyidina Umar shi kuma da ya zo a lokacinsa sai ya ga mutane a ramadana suna cika masallaci wannan yana nashi karatun wannan yana nashi tahajjudin yana daga murya wancan yana daga murya wancan yana daga murya wannan yana wancan suratul waqi'a wancan yana sabbi wancan yana kaza kaza masallaci ya dure ya ya rude ba mai jin wani sai sayyidina umar ya ce ah to tunda duk suna so alkhairi waɗannan mutanen me yasa ba zai ba zan hada su bayan limami ɗaya ba aka dauko ina jin adi ko wani sahabi ubai aka sanya shi ya rika jagorantar su kai sai ya ce ni'imatul bid'atu hadhihi bi ma'ana ay abunda yayi reviving ne abinda da aka fara manzon Allah sallallahu alaihi dalilin da yasa ya yanke ya daina kar a wajabta wa al'umma kar a wajabta musu shi yasa to wannan shine bid'a babu wata wanda aka ce mai kyau ne sannan idan ka ce shi kuma maulidi ai ana yin shi da niyan cewa ana samun wani irin lada mai ɗimbin yawa sai mu ce annabi sallallahu alaihi da ake yi don shi din bai yi ba iyalansa ba su yi ba bayan ya rasu sannan sahabai ba su yi ba manyan khalifofi da aka ce mana alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rashidin al ba su yi ba yanzu kuma har ila yau mu ɗauka ma eh, maulidi ma ana yi ko da da turanci ne a turawa in ana badde na mutum a ranan ake yi ya ƙare date inda aka haife shi in ya zagayo a ranan ake yi menene ya ƙare wannan kuma yana extending har wata uku sannan ya fara tsallake annabi ma har ana yi ma waɗansu kaga in sharrinta kenan sannan idan ka ce alkur'ani da haɗuwa a karanta shi bidi'a ne a'a duk abinda bai saba wa al'aslu asali ba ba bid'a bane domin na farko dalilin da yasa ake taruwa a watan azumi a karanta Qur'ani a watan ne aka saukar da Al-Qur'ani Jibrilu yakan sauka ya zo ya yi mudarasa da manzon Allah kana nufin bakin kawai ake karantawa banda banda sanin ma'anan banda sanin ma'anan kaga hujja ce sannan na biyu manzo Allah sassala ya ce mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa dhakarahumullahu fiman indahu sannan wa haffathumul malaikatu babu al'umman musulmi da za su haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu ta'ala suna karanta alkur'ani wa ta dara suna suna ƙara wa juna ilimi na alkur'ani littafin Allah a masallatai face sai rahama ta sauka a wannan wajen mutanen nan sun samu natsuwa Allah zai turo mala'iku su zagaye wannan wajen suna tsaronsa saboda yadda da abin da ake karshen rima ya faɗa sannan kuma Allah zai rika alfahari da su yana ambaton su a wajen mala'ikunsa sannan akwai mala'ikun da aka ce sayyahun akwai inna lillahi mala'ikatan sayyahina Allah yana da waɗansu mala'iku masu yawo a doron ƙasa suna neman majalisu zikiri majalisai da ake ambaton Allah ake karanta alkur'ani duk lokacin da wani mala'ika ya samu ya gani sai ya kira saura ya ce ku zo ga abun nema ya samu ku zo ga abun nema ya samu su zaura su ma suna ji sannan dalilin da yasa ake yin shi a ramadana mu a nan saboda an ɗaure shaidanu wanda dama baka ganin shi shaidani ya sake shi ya zo ai ana yin tafsiran kullum a masallatai a majalisai tsakanin magariba da isha'i waɗansu ba su halarta amma ta dalilin an ɗaure shaidanu a ramadana in nan sai ka ga wanda ba ka zato za ka ga su cize sun zo za ka ga su baba sun zo za ka ga su wani sun zo me yasa ba za a yi amfani da wannan opportunity din ba ai mai da'awa yana da hikima mai da'awa idan ya ga atmosphere din is not conducive to yana karanta lokacin da zai fi targeting mutane a peak time lokacin da zai kama kowa da kowa sai ya isar da sakon Allah na Qur'ani to an fi kama mutane a Ramadana ne saboda an daure shedanun da suke dauke su don me yasa in sun zo ba za a yi musu tafsiri ba a takaicen takaicewa wannan dai shine wallahu tabaaraka taala alam fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh